سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ya wannan manzo ka nema musu gafara da rashin nema musu gafara duk ɗaya ne Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba hakika Allah ba ya yi ma waɗanda ba sa yi masa biyayya muwafuka haka ma waɗanda suke ci gaba da sabansa